To ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole wanda shirin a yau yana nan kasuwar 'yan doya ta garin Tagina a yankin karamar hukumar Rafi ta jihar Nejan Najeriya. A kuma kai tsaye yanzu haka muna tare da sarkin 'yan doya ranka yadda sunanka. Ni mai suna Ayuba Auta sarkin doya na garin Tagina. To a sarkin 'yan doya wani bayani za ka yi mana game da matsayin doya yanzu kasancewa cewar idan an duba jihar Neja mana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka yi fice wajen samar da doya. A yanzu ya matsayin doya take? An samu cin gaba sosai. A cikin kasuwannin mu mun samu karin bayani mun samu cin gaba sosai don daraja doya ta yi daraja. Kuma masaya akwai masaya. Mun samu cin gaba kwarai da gaske. yanzu kamar wannan tarin doyan da nake gani a gabana kamar nawa ake sai da shi yanzu. wannan doya za ta kai kimanin dubu arba'in. Na'am, kaman kwaya nawa ne a nan? A kwaya ɗari ne. Kwaya ɗari wato ƙwarya kenan. Ƙwaryan doya kenan. Na'am, dubu arba'in. Na'am. To kafin wannan lokacin zuwa 'yan kwanakin baya da suka wuce nawa ake sai da kamar wannan kwariya ɗin? So kwanan baya ana samun ta a kamar dubu talatin ko talatin ba wani abu. Na'am. Eh, yanzu an samu cin gaba sosai kwarai da gaske. Na'am, to me yasa ta ƙara kuɗi? Eh don samun cin gaba da muka samu. An samu masaya sun shigo kasuwa. An samu kare cin gaba domin an samu cin gaban kasa. Na'am. To yanzu muna kakar doya ne ko ko wani yanayi muke yanzu? Eh, yanzu muna cikin kakar doya ne. Amma yanzu kai ne sarkin 'yan doyan nan, kamar wani bayani za ka yi mana game da ita doya kanta wani yanayi take? doya tana da yanayin da muke ganin ta eh. za ta yi daraja kwarai da gaske. Eh, bayan darajan yanzu ai da ba a sayan masu fita da ita zuwa wasu wurare yanzu ana samu yanzu ana samu sosai har kasan waje ana zuwa da doya na'am kuma daga nan ta gina ake daga nan ta gina ake saya saboda haka mun samu kwarai da gaske mun samu karin abin ga samun haske sosai da cin gaba kuwa eh, mun gode sosai ka samu ta samu cin gaba domin an samu masaya sun shigo kuma an samu masu isa fita da ita a kai ta wani kasa kamar Legas a ah, san Sokoto da abuja ana zuwa da ita eh, kuma ana samu cin gaba to bayan mun gama za magana da sarkin yan doya na nan kasuwar ta gina na samu shugaban dillalai wato masu shiga tsakanin mai saye da mai sayarwa ko ranka yadda sunanka sunana abubakar bako ta gina na abubakar bako ta gina to wani bayani za ka yi mana ta bangaren kuku dillalai akwai wani haske da za ka kara game da farashi ko cinikin da ake yanzu To mu a matsayinmu na dillalai mu masu sasantawa ne. Wadda yake mukan shiga tsakanin mai kaya da mai saye. Mu tabbatar da cewa mai saye ya dan samu rangwame yadda in ya je shi ma ya dan samu yadda zai dawo. Kuma ta wannan muna samun ci gaba sosai. Eh. amma wani lokaci dillalai ku ana dan korafi don ana ga kamar kuna hana ruwa gudu wajen ciniki me za ka ce e mu dillalai ba mu hana ruwa gudu domin menene dillali duk yadda ya kai in ya koma wajen mai saye mai kaya zai ga laihin shi in ya dawo wajen mai kaya mai saye zai ga laihin shi dai yana tsakiya ne yana kokarin ya ga ya sasanta yanda za a samu kamar manyan manyan masu saye na sari su ne kuke shiga tsakani kenan eh yanzu kamar yan ashafa hmm. shine muke shiga tsakanin su da mai gona menene dan ashafa kenan dan ashafa kaman wanda yake idan mai gona ya ɗauko shi zai sayi hannun shi sannan shi kuma falke zai sayi hannun wannan da ya saya hannunmu hawa biyu ne. To ba dama mutum ya je kai tsaye gona ya sayi koko dole sai kun shiga tsakanin nan. Eh abin da ya sa ba halin mutum ya je gona saboda wani bi idan ka ce za ka yi ciniki da mai gona kana iya samun riski ka sai kayan da yake na sata ne. Kama doyan ana samun na sata? Eh ana samun na sata. Kamar mine ne babban matsalar ku? Yanzu matsalar mu gaskiya kasuwan ga mun samu ci gaba. Mun samu baki ta bangare ta sashe sashen Sokoto KB, Jigawa, Suleja, eh, Lagos duka dai masayan duk suna nan. To wanda yake yanzu matsalan babban abin da ke damun mu ba mu da runhuna. Muna neman gwamnati ta taimaka muna da taimuna runhuna. Ga nan cikin rana muke goni amma wannan shagunan duk ba na gwamnati bane. A shagunan nan ba na gwamnati bane. Amma na ga ana tara doya ga ya can tari na gani. Eh wato muna can albarkaci ne na mai wannan wurin asibiti ne. To shine ya dasa wannan itacen shi yasa muka tambaye shi ya ce ba matsala mu ci gaba da cin arziki wa kai sai ka zo yi eh, to malam sunanka sunana Alhaji Abubakar na'am ka zo sayan doya ne ka riga ka sayi ko ka sayi na saya kuma ina da ina saya to kaman kai sari kake ka tafi wata ƙasa da shi ko sai nake ina zuwa wata jiha da shi na'am ina kake zuwa da shi ina zuwa Lagos kai da kanka kake tafiya tafiya ina nake tafiya na'am to yanzu ya kuke sayi yanzu a farashin wurin ku akwai sauki koko dai akwai bukata a dan ƙara saukowa eh farashi gaskiya yanzu ya karu bisa ga kwanaki don yanzu farashin doya ya karu ka san ita duk kasuwar da ake yi ta duniya yanzu idan aka ce maka lokacin wata ya kai biyan albashi to eh, za ka ga kaya suna hauhawa ko wani iri ne saboda haka shi saduwa ta ƙara farashi amma kwanaki ta samu dan ragewa kuɗi amma yanzu kuma ta tashi ta daga hawa kamar kai ƙwarya nawa ka sayi yanzu to ni kamar ni yanzu misali ina iya sayan ƙwarya talatin ko arba'in tafiya sai mu haɗa mai mota kamar wannan ta gaba na kai ka sayi ko ba ni na sayi ta ba eh, ga wanda ya sayi ta amma ina sa ran za ta kai dubu arba'in ko hamsin. Eh. yanzu kai kamar nawa ne kake ganin saukin ƙwarya a wurinka da kuma tsadarta to yanzu wannan saukin ta yanzu dai a same ta dubu arba'in amma ga kwanaki za mu same ta ashirin da biyar talatin kenan kuna fita kenan ku eh, in Allah ya soya da muna hita wata sa'a kuma ba mu hita abin sa'a ne mu wage tura mu eh. ku mine ne matsalar ku ku masu sayan doyar nan ku tafi da ita wani wuri ku sayar mu yanzu abin da ya zama matsala gare mu musamman hanyoyi mukan samu matsala a hanya ga mota ko ta lalace a yi kwanaki a hanya ba a kai ba mu abin da yake adaba muke nan sannan kuma ka san mu yan kasuwa muna neman gwamnati ta sa muna hannu dangane da sha'anin kasuwanci inda muke sa kayan mu runhuna don ita doya ba ta son rana tana son a samu wuri inda take jin sanyi take dan jin la'ima la'ima ba abin da ke ta yawwa zahi ba zai lalata ta ba to ko da za ta yi wata ne wurin insha Allah kai ma mai ciniki ne to yi mun magana a takeice sunanka sunana ya haya yaron malam na'am ka zo sayan doya na zo sayan doya ne wace ka sayi yanzu nuna mu tana can haka na'am ta nawa ka sayi na sai kwarya uku na dubu talatin da na dubu saba'in da ta dubu arba'in da biyar biyu amma me yasa farashin ya bambanta kuma duk kwarya kwarya ne eh zai bambanta saboda wata kwaryan babba ne ba wata kuma karama ce akwai ta dubu ɗari da hamsin ma akwai ta dubu ɗari da ashirin ma yawwa saboda haka ka ji dalilin bambanci to babban makasudi yanzu ni zan ƙara neman taimako daga gwamnati muna fatan wannan kasuwa mu ta ta gina muna roƙon gwamnati ta neman mana guri wanda za a yi mana kasuwa wurin da kasuwancinmu zai fili so sabili da doya da ake sayarwa nan rafi lokal gamma duk inda ka sani ko beji ba ta fi mu doya ba amma ba mu da kasuwa a nan ta gina muna roƙon gwamnati ta neman mana guri ta kuma ba mu dama da za a shirya kasuwa a ci gaba da kasuwanci a nan ta gina kamar yadda ake yi a ko'ina. Eh, Me ya sunan ki? Umma. Umma. Eh. Kin zo sayan doya ne? Eh. Na'am, kamar wacce za ki sayi yanzu? Zan ci. Wannan wannan bage bage ba. Wannan bage bagen to nawa kika saya ba su sayar ba? To da takwas na saye. Ba su sayar ba. Suka ce maki sayi nawa? Suka ce mun she dubu ɗaya. sai dubu ɗaya kuma ke ban da dubu ɗaya a su raga ban wuce kai ina sunanka Musa Kabitu to kai ta sai da ba na ce ta ƙara ni ma a kai na wurin tahi haka na'am ma ka sara ne zaka sai eh, ni ma zan samu wani abu na'am yanzu kamar nawa kake ganin zaka sai da mata ni ce ta bani dubu ɗaya ita ta ce kuma ya mata yawa na'am ya mata yawa eh yanzu kamar ta ɗan ƙara zaka bari in ta ƙara zan saida mata dole he dubu dai a in ta ƙara zan saida mata in ta ban ɗari tara zan saida mata ke kin ya ce in kin dan ƙara kamar ɗari tara zai saida baki sai ɗari tara ɗin ya mun akanin mana ta taimaka muna fata dai Allah sasanta ku. To daga bisani dai bayan korafin da muka samu daga jama'a musamman su 'yan kasuwar doya na bukatar rumfa a wannan kasuwa a fatuwa ta zo daidai da zama domin kici kusu muka yi karo da wani daga cikin shugabanni a ita wannan karamar hukumar. Da farko suna da kuma matsayi a karamar hukumar. Sunana Ibrahim Salisu ni ne kansila da nake representing nan ta Gina Ward a karamar hukumar Rafita Local Government. yanzu gashi mun yi karo da kai a kasuwar doya kuma cikin korafin su 'yan kasuwa sun nuna suna bukatar rumfa Me za ka ce game da wannan korafi? Wannan korafi insha Allah muna kokari da zaran abubuwa sun zama daidai insha Allah za mu yi wannan ayyukan. mun ma gina shaguna balle runhuna wannan aibu ne wanda insha Allah na tabbatar mai girma mai a shirye ki duk lokacin da aka yi magana shi zai yi domin shi guri shi dai son ci gaban kasan da kuma mutane yanzu wannan shagunan da nake hange karamar hukuma ta gina karamar hukuma ta gina su guda 20 ta gina kuma su ma yan duwan wasu ai suna a wurin bayan da muka gina su kuma mutanen da muka samu a wurin ko da muka rushe muka rushe musu abin nan mun ba su shaguna ba wanda ban ba shaguna sauraka wanda suke a wurin ainihi su muka ba kuma akwai yan duwa a cikin a jama'a da haka wannan shiri na kasuwa a kai miki dole daga nan sashen hausa na murya amurka ya kammala daga nan kasuwar 'yan doya ta ta gina sai kuma wani mako cikin ikon allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni mustapha nasiru ba ne nake cewa mu zama lafiya